Ke ‘yar uwa zo in koya miki yadda ake haɗa sabaya a aikace. To na farko dai za ki nemi alkamarki alkama mai kyau in tana da shara a ciki ko kuma tana da ƙazanta sai ki gyara ta daga baya sai ki zuba mata ruwa. Aƙalla ki nemi kwata mu ɗau kwata. Idan kika nemi kwata sai ki zuba mata ruwa. Idan kika zuba mata ruwa ki tabbatar ruwan wannan ya riga da ya shanye ta duka gabaki ɗaya. Sai ki ajiye ta gefe. Sai ki nemo shinkafar ki ta tuwo. Shinkafa ta tuwo ita ma ki nemo kwata. Ita ma sai ki zuba mata ruwa ya kasance ya riga da ya shanye ta shinkafar tuwo fa ba a sa wata shinkafa irin colorized ko kuma makamancin irin haka ita ma sai ki zuba mata ruwa bayan kin riga da kin zuba mata ruwa ruwan wannan ya shanye ta sai ki ajiye ta gefe wannan zaki haka da daddare domin so ake yi sai sun kwana ga baki ɗayansu sai ki tace su daga baki sai ki je can ki shanya su ana nan sai ki nemi riɗi riɗi dai wannan dai namu idan kika nemi riɗi in yana da ƙazamta shi ma ki cire su ki tace ko kuma ki ce Daga baya kamar yadda muka faɗi sai ki nemi gyaɗa mai bargo gata nan da muke ce mata ‘yar kar mu a yankinmu. mun san yankin ku abinda kuke ce mata ba. Idan kika neme ta ‘yar Dakar dole sai wannan gyaɗa Dole, dole sai wannan gyaɗa akwai abin da muke nema a jiki. Ana nan sai ki ajiye ta sai ki zo ki nemi waken suya. Shi ma kin kamar wannan mai kasanta ne sai ki tsaya ki ce shi ki gyara shi sosan gaske ki cire duk ƙasar da take ciki saboda kar ya lalata ma'ana sabayar baki ɗaya. Ana nan sai ki zo ki nemo a hulba, sai ki nemo gwangwani biyu aƙalla. Tunda waken suya kwata ne komi kwata ne sai ki zo ki nemi madara. Idan kika nemi madararki mai kyau madararki sai ki ajiye ta gefe guda ta gari mai ƙanshi za ki nema. Daga ƙarshe ta rufewa sai ki zo ki nemi zuma. Idan kika nemo zumarki gangariyar zumaki ma'ana original zuma sai ki nemo mazubi. sai ki ɗauko wannan alkama sai ki zuba sai ki ɗauko wannan shinkafa sai ki zuba sai ki ɗauko waken suya ki zuba sai ki ɗauko hulbas ki zuba sannan sai ki ɗauko gyaɗa shi ma sai ki zuba a kai daga ƙarshe sai ki ɗauko riɗi sai ki zuba a kai ki tabbatar da kin juya sukin cakuɗi cakuɗe su gaba ki diddin ƙaza a kai su kin gani sai kika nuko su suka yi laushi kamar haka ana nan sai ki ɗauko mazubinki ko tukunya wanda ki iya dafani ni na ɗauko 'yar gado sai ki zuba cokali ɗaya biyu uku sannan sai ki samu ruwa kamar kofi ɗaya ko kuma mikidarin dai kofi ɗaya zai isa ki tabbatar da kin motsa sai ki ɗora kan wuta to idan kika ɗora kan wuta sai ki bar shi ya fara tafarfasa ma'ana ki riƙa talaga shi kamar talage. idan kika ga dama kuma za ki iya dafa ruwan zafi mai ɗumi lokacin da kika zuba wannan ruwa kuma kika kawo shi zaki iya zuba ki targa shi kamar kunu to kin ga inda so samu ne ki bar shi sai yayi kamar irin haka sai kin juya shi sosai kin ga babu wani alaman gari a cikinsa ma'ana duk wani gari ya riga da ya dahu to ana nan sai ki zuba shi a cikin wani mazubi wanda zaki iya haɗa shi da madararsa da kuma zumarsa sai ki tabbatar da kin motsa shi ya fara yin sanyi sai irin ya riga da ya yi sanyi sai ki kawo madararki daidai iya bakin gwargwado amma ni a nan cokali biyu na zuba cokali biyu kaɗai na zuba sai na kawo wannan zuma tawa tatacciya sai na zuba ta a ciki da na kawo na zuba sannan kuma sai na motsa ta ta na tabbatar da ta motsa gaba kiɗi ta haɗa jikinta ba ta irin kulli-kulli haka ba ko kuma kullu ƙullu ba ta irin wannan ba kin ga kamar haka sai ki motsa ta tabbatar da ta motsa idan kuma ta ruwa ce falillahi alhamdu kin ga in ta ruwa ce kika zuba lafiya kalau ma kenan kin ga ba za ta tsaya ma a ringa zancen wani kulli ko kuma motsawa sosai ba to ana nan wurin sai mutum ya riƙa sha kullum ta Allah ko ki riƙa sha kullum ta Allah sau ɗaya ki zaɓi lokaci ɗaya ki riƙa sa inda rana da rana inda safe da safe inda daddare da daddare bi iznillahi ta'ala jikinki zai kyau fatarki za ta yi kyau kuma ko ki zai ciko nonuwan ki, in sun zube za su taso duka ga baki ɗaya jikinki zai kyau bi iznillahi ta'ala da yarda Allah saboda kar ku manta ku yi mana subscribes sannan ku yi like ku kai kuma latsa alamar ƙararrawa saboda duk lokacin da aka ɗora sabo ya zo muku bi izinin Allah ta'ala mun gode.